This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki muke muku lale marhabin a cikin shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 5 ake na agogon Ghana. Da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya yau talata 4 ga watan Maris din shekarar 2025. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanin labaran duniya. To Mahmud, shugaba Donald Trump zai sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada. Gobarar daji ta lalata gidaje da dama tare da tilasta kwashe mutane a Japan. Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan tawayen gabashin Congo sun yi garkuwa da marasa lafiya kalla 130 daga asibiti. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a yau talata ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar a wa'adin mulkinsa na biyu. To ko waɗanne batutuwa ake hasashen shugaban na Amurka zai taɓo? yakin rasha da ukraine na daga cikin batutuwan da ake hasashen za su fi daukar hankali a jawabin na trump kazalika masu fashin maki na hasashen shugaba trump zai yi magana akan hikimar da ke tattare da saka haraji akan wasu kasashe muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya inda za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara kan taron kasa da aka kammala a jamhuriyar nijar wanda ya shata taswirar makomar kasar kazalika muna tafa da nasihar ramadan albarkacin watan azumin ramadan da muke ciki dama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaba Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa zai sanya sabon haraji na kashi 25 cikin 100 daga tsakar daren yau kan kayayyakin da ake shigowa da su daga manyan abokanan kasuwancin Amurka biyu, kasashen Mexico da Canada, inda ya watsi da shaidar cewa kasashen makwabta sun dakile kaura ba bisa ka'ida ba da kwararowar mugun kwayoyi zuwa cikin Amurka kamar yadda ya bukata. harajin kun sani an kammala shirya su trump ya faɗa a fadar white house za su fara aiki daga gobe dukkan manyan kasuwannin hannayen jarin amurka uku sun faɗi sosai a kusan ƙarshen hada-hadar jiya yayin da trump ya yi wannan sanarwa sakamakon ƙarin kuɗin fito na iya durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen uku tare da yiwuwar rage buƙatar kayayyakin amurka daga mexico da canada wanda za su ƙara tsada ga masu saya da kasuwancin amurka na kayayyaki da a zahiri ake jigilar zuwa amurka Kadawar iska tsaka-tsaki a jihohin South Carolina da North Carolina da ke Amurka na taimakawa jami'an kashe gobara wajen yaƙi da gobarar da ta yi sanadin kwashe mutane tare da yin barazana ga ɗaruruwan gidaje a ƙarshen makon da ya gabata. ma'aikatan kashe gobara sun hana wata gobara a kusa da bakin tekun michael beach daga lalata duk wasu gidaje duk da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta da ya nuna sararin samaniya ya zama ja a cikin dare da kuma wutar da ke cinye itatuwa da ke kusa sai dai hadarin bai kare ba a jiya litinin jami'ai a duk fadin jihar south carolina sun hana kunna wuta a waje ciki har da kona tarkace a bayan gida da wutar da ake kunnawa a sansanin daji sun shaidawa mazauna yankunan da su kira lambar kai agajin gaggawa ta 911 idan aka ga makwabta suna kunna wuta a yammacin jihar north carolina ma'aikatan kashe gobara sun kona mai don kashe domin kashe wutar daji a gundumar park labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani labarin kuma japan na fama da gobarar daji da ta lalata gidaje da dama tare da tilasta tilastawa ɗaruruwan mazauna garin ficewa a wani birni da ke gabar tekun arewa maso gabashin ƙasar hukumar kashe gobara ta ce gobarar ta kone kusan hekta dubu da ɗaya na dajin of nato tun daga ranar laraba da ta gabata yankunan arewa maso gabas sun fuskanci lokutan hunturu mafi tsanani tun 1946 lokacin da hukumar kula da yanayi ta japan ta fara tattara bayanai sama da dakaru da ma'aikatan kashe gobara dubu biyu ne aka tura daga sassan kasar to nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara daga nan amurka inda daren yau talata ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar inda ake sa ran zai taɓo batutuwan da suka shafi yakin rasha da ukraine da na isra'ila da hamas da kuma harajin da amurka ke sakawa wasu ƙasashen duniya jawabin da zai zamanto shine na farko da trump zai gabatar a wannan wa'adin mulkinsa na biyu gaba baya kuma makeri da fassarar rahoton veronica balderas iglesias Kamar yadda ya yi a shekarar 2017, shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar a yau talata yakin rasha da ukraine na daga cikin batutuwan da ake hasashen za su fi daukar hankali a jawabin na trump musamman kan yunkurin da gwamnatinsa ke yi na shiga tsakanin don ganin an kunna yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasashen biyu abinda nake so shine uh, zaman lafiya ba wai muna neman dalilin da zai sa a fanjama cikin yakin da za a kwashe shekaru goma ana yi ba ne zaman lafiya muke bukata. Ana kuma hasashen shugaban na Amurka zai yi wa 'yan majalisar dokoki karin haske gani da matsayarsa kan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma makomar yankin. Yayin wani taron manema labarai tare da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar 4 ga watan Fabrairu. Trump ya ba da shawarar cewa Amurka za ta iya sauya fasalin yankin na Gaza wanda zai iya komawa tamkar ƙorama a yankin gabas da tsakiya. Idan Amurka ta mallaki wannan yankin za ta gyara shi a kuma samar da dubban ayyukan yi ta yadda yankin zai zama abin sha'awa. kazalika masu fashin maki na hasashen shugaba trump zai yi magana akan hikimar da ke tattare da saka haraji akan wasu kasashe shannon bao o'brien farfesa ce a sashin nazarin ayyukan gwamnati a jami'ar Texas da ke Austin. I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs. Na yarda da ra'ayinsa. Trump ya yi amana cewa idan ya saka harajin, farashin kayayyaki zai tashi, wanda hakan zai tilasta wa kamfanoni su dawo Amurka da ayyukansu don su kauce wannan haraji. baya ga haka shugaba trump zai kare sukar da ake yi wa gwamnatinsa kan matakin da take dauka na rage kudaden da gwamnati ke kashewa don a daina barnan kudade da dakila ayyukan masu zamba sannan kuma ya rage yawan ma'aikatan tarayya na ga zai ce wannan mataki zai taimaka wajen rage kudaden da ake kashewa. Ina ga zai kuma yi magana akan mahimmancin wannan batu. I believe he's going to talk about how great of a thing it is. Kamar yadda al'ada ta tanada a duk lokacin da shugaban kasa ya yi jawabi a gaban gabayyar majalisar dokokin kasa, akan ba bangare 'yan adawa dama su ma su mayar da martani. Kuma 'yan Democrat sun zaɓi Sanata Eliza Slotkin wacce tsohuwar mai fashin baki ce a hukumar leƙen asiri ta CIA ta zama musu kakaki. O'Brien na ganin Amurkawa za su bibiyi jawabin da Slotkin za ta yi da kuma cikakken jawabin na Trump ta yanar gizo da sauran kafafen sada zumunta a daren talata ko kuma su karanta bitar abin da ya faru a washegarin ranar. A gaida Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton Veronica Balderas Iglesias. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa matakin da Isra'ila ta ɗauka na daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin ƙai banda ruwa a zirin Gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai waɗanda ke fafutukar tsira daga da rayukansu. Eduardo Bigbeda, daraktan UNICEF na yankin gabas ta tsakiya da arewacin Afirka ya ce, ana shigar da kayan agajin jin kai da aka sanar a jiya za su yi matukar yin illa ga ayyukan ceton rai ga fararen hula yana da matukar muhimmanci cewa shirin tsagaita wuta muhimmiyar hanya ce ta ceto rayuwar yara ta ci gaba da yin aiki kuma a bada damar shigar da kayan agaji ba tare da cikas ba ta yadda za mu ci gaba da bunƙasa ayyukan jin ƙai kashin farko ne yarjejeniyar tsagaita wuta ya ƙare a ranar asabar da ta gabata kuma isra'ila da amurka sun bayyana kungiyar hamas a matsayin 'yar ta'adda sun yi ta sa kan yadda kashi na biyu zai kasance majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a ranar litinin cewa kungiyar 'yan tawayen m23 da suka kaddamar da farmaki a gabashin congo sun yi garkuwa da akalla marasa lafiya 130 da kuma mutane da suka jikkata daga wasu asibiti biyu a birnin goma a makon da ya gabata mayakan na m23 sun kai farmaki a asibitin cbca indosho da asibitin hill africa a daren ranar 28 ga watan fabrairu da ya gabata inda suka ɗauki majinyata 111 da wasu 15 kamar yadda kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya rabina shamdasani ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. ana kyautata zaton cewa mutanen da aka sace sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ne ko kuma wasu mayakan sa kai masu goyon bayan gwamnati da ake kira wazlando abin takaici ne matuka yadda kungiyar m23 ke kwashe majinyata daga gadajen asibiti a wani samame tare da tsare su a wurare da ba a bayyana ba an ji shamsadani inda ta yi kira da a gaggauta sakin su masu magana da yawon kungiyar ta m23 wuli ngoma da lawrence nyaku kingston ba su amsa bukatar yin magana nan take ba a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan birnin na washington dc na cewa karfe 12 na dare ne da minti 11 kenan na safe da minti 11 a najeriya nijar kamar da chadi biyar na safe da minti 11 agogon ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19 31 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar za a iya samun matashin mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. cewa wa'annan suka zo yana nan yana da rai da rai ko ba jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc sannan da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya babban taron kasa da aka kammala a cikin watan da ya gabata na fabrairu a yamai na jamhuriyar niger ya ba da shawarwari da dama wanda suka hada da cewa a rosa dukkan jam'iyyun siyasa na kasar na fararen hula sai a bar 'yan kalilan sannan kuma ya ba da shawara a bar sojoji su yi mulki na rikon kwarya har na shekaru biyar wanda ana iya maimaita shi idan bukatar haka ta taso ha kuma taron ya ba da shawarar a kara shi madugun juyin mulkin shugaban kasar nijar din wato abdulrahman tiyani karin girma na soja a maida shi babban janaral mai taurari har guda biyar akan kafadarsa to amma kafin taron da kuma bayan taron akwai wasu tambayoyi da har yanzu ba a daina jin su a wurin mutanen jamhuriyar niger ba kuma ba su kaɗai ba ma a wasu da ke makautaka da niger din da ma masu sha'awar harkokin da ke faruwa a cikin niger din wasu daga cikin wannan tambayoyin sun hada da shin me yasa ciyani da yawa ba juyin mulki ne sannan ba da bayan taron aka zo ana tambayar idan dai har an ci shi wannan rikon kwaliyar na shekaru biyar ana iya maimaita shi to shi za a yi zaɓe a jihohin Nijar kenan. wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa a shirin mu na yau a ci gaba da muhawarar da muke kawo muku wacce wakilinmu na can mai din sule barma ya shirya tsakanin salisu ibrahim da siraju isa dalilin da ya sanya masu sojojin karan kansu suka zo suka suka yi mulki domin kifar da waccan gwamnatin hambarariya ta basu Muhammad Shehu. Mutunci na ƙasa babu shi. Yaya ne za a ce shugaban ƙasa 'yan sojoji suna waɗi tashi wajen ganin cewa sun kama 'yan ta'adda sun ba da dama ƙasa ta zama lafiya amma a ce shugaba shi zai rika sakin 'yan ta'adda bayan da sojoji sun je sun yi kokowa da su sun yaƙi sun kama su kuma lokacin da zai saki sai ma ya kawo musu a fada shugaban ƙasa ya tattauna da su yawa salisu ah, bari mu a martani daga siraji isa dangane da dalilan da suka sa ma ainihi soja suka yi juyin mulki wanda kuma a halin yanzu ah, kamar idan aka fuskanci abubuwan shawarwarin da taron na ya tsayar na nunin cewa kamar rashin gudanar da mulki na gari daga 'yan siyasa a zamanin su ne mafarin shirya wannan taro kuma aka tsayar da shawarwarin da ake ganin idan an yi amfani da su a ƙasa za ta fita daga mawuyacin halin da farar hula suka tsundubata. duka mulki da aka yi Nijar gaba daya tare da wa'annan sojawa da wa'anda suka yi shirin mulki sannan suke ci gaba da awon gaba da shi ba zum din yau wa'annan mutane tare siyasa ana faɗi bisa gare su su suka ɗarme musu gidi su suka rike musu yaggiyar su yi abin da suke so 'yan siyasa na uku abin da mutane ba su son su faɗi ko ba su son su gane sun gane suna su su su biya hanya kawo sojawan ƙetare a jamhuriyar Nijar. Wa ya sa hannun sojawan wa'annan suka yana nan yana da rai ko bai da rai ko ko ba ne. kin ba ne a mashi shari'a. To kenan kaga idan ka yi la'akari da cewa dukkan abin da ake faɗi da abin da ma su wa'annan sojawan suka hutu suka faɗi dukkan babu zance na gaskiya guda wanda ke nuna cewa eh, haka nan ne sun zo ne bisa ga ra'ayin kansu sannan kuma bisa ga su kare manufofinsu na kansu amma ba bisa ga kare kasa ba. Baka gamsu da hujjojin da aka bayar ba? Yana ina zuwa in ka ɗauka ai lokacin da shi kyari sanarwa ta farko da ya yi magana ta farko da ya yi. A sanarwar mi ya gode mana saro ko bai gode musu ba. Ya nuna irin jan kokarin da su na saro suka kawo ko bai aka wa sojoji dama ko kuma aka shawarce su su ci gaba da jan ragama har tsawon shekaru biyar wanda kuma za a iya sabuntawa idan a hali ya bada kamar alama ce da ke nunin an kare da demokradiyya a nishar kenan babu zancen zaɓuka a nan gaba ba a cewa babu maganar demokrasi ya kamata mutane da kansu ai demokrasi menene demokrasi demokrasi ita ce ake yi a yanzu nishar in da demokrasi ai shine mulkin yan kasa da ake yi da yawun yan kasa domin yan kasa ko to daga 26 na watan jiye na shekarar da ta gabata 2023 ai kudurrukan da sojoji suke ɗauka. yan ƙasa ne suke kenan in iko yi shi domin 'yan ƙasa domin shaye buƙatar kukan 'yan ƙasa to shi ne demokrasi ai ita ce muke ciki yanzu tun da mu ce mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da yadda kuma za ku ji ana kokarin wato ba da dalilan da suka sa aka baiwa su sojoji dama na su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru biyar a wannan taron da aka kammala sannan wani irin kamun ludayi ne sojojin nan tun da suka zo suke yi wa tattalin arzikin nijar musamman wanda ya shafi harkokin ma'adinai irin su man fetur zinari uranium da dai sauransu duk wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taba Allah ya kai mu rana wato yanzu kan muna godiya ga su bakin namu Salisu Ibrahim da Siraju Isa da kuma shi Sule wanda ya hada mana muhawara din a madadin su duka ne ne Ali sokoto a Washington ku huta lafiya a gaida ali mustapha sokoto to albarkacin watan azumin ramadan ga wannan nasiha daga sheikh tukur adam almanar Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka gaskiya ina kira ga ‘yan’uwa musulmi su san lallai wata ne da yake ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ba musulunci mutum idan bai cika su ba gaba ɗaya wata ne wanda yake zuwa da rahama watan gafara watan intawa daga wutan jahannama watan haƙuri watan juriya watan karatun alkur'ani da sauke shi wata ne na ciyar da al'umma da kyautata wa al'umma da nuna jin kai da tausayi ga al'umma wata ne wanda yake dauke da alkhairai na duniya da na lahira baki ɗaya wata ne da ake bude kofofin aljanna guda takwas a kulle kofofin wuta kasancewan watan watan ne na amsa addu'o'in bayin allah tun yanzu kowa ya tuba ma Allah daga munanan ayyuka da yake yi da ɗabi'u sami zuciyarsa tsaftatacciya fara sol muna cikin kalubale na tattalin arziki muna cikin kalubale na siyasa kasar mu ta Najeriya wani ko babu watan Ramadana da musulmai dai za su haɗu su roki Allah ya ba su waɗansu 'yan kwanaki waɗanda Allah zai tabbatar musu da cewa ya ba su tabbacin ce ana amsa addu'o'i a ciki ina jin da musulmai za su dukufa su nema addu'o'i Allah ya tabbatar mai amsa addu'o'i ne mai gafarta zunubai ne musulmi ya dai wani abu da ta a wannan azumin face sai ya tambayi malamai ya san yadda ake yin shi tana da waɗansu ayyuka da za su amfani mutum a gobe kiyamarsa. To masu kuɗi da gwamnati a ɓangaren su gaba ɗaya su ma bayin Allah ne, su ma masu neman Allah ya rahama musu ne, da mai kuɗi Allah ba shi kuɗin shi ne ai don ya shiga aljanna da su duk mai kuɗin da kuɗinsa ba su shigar da shi aljanna ba ba su amfane shi a rayuwarsa ta duniya ba su amfane shi a rayuwarsa ta kiyama ba ai kuɗi bai yi amfani ba haka nan shi ma dukkan mai mulki da yake mulki yana mulkin nan ne ai don ya nemi yardan Allah ya yi adalci ƙarshensa ya zamanto kuma ya shiga rahamar Allah duk mulkin da bai kai mutum aljanna ba ai ai asaran shi shi yasa a gobe kiyama za ka ga masu mulki da masu kuɗi suna kuka suna ce ya laitani kana qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ya kai tona ina ma da na yi aiki a duniya na yi wa Allah biyayya da da'a ya ce yau dukiya ta bata amfanar da ni da komai ba a kiyama kenan randa za su ga wutan jahannama mai mulki kuma ya ce halaka anni sultaniya mulki na ya halakar da ni saboda haka masu kuɗi su fito da dukiyoyin da Allah ubangiji ya mallaka musu ya yi sare musu su zo su taimaka wa bayin Allah akwai bayan allah da ba sa samun su ci sau uku akwai bayan allah da wallahi sai sun fita da safe su lalubo wa iyalai abinda za a kawo gida a sa a leda ta gan shi gaba ɗaya kusan abincin da bai wuce na mutum ɗaya ba ne ko cefanin da bai wuce na mutum biyu ba amma shi aka kawo iyali da gida baki ɗaya to dole masu kuɗi su fidda dukiyansu domin su kafa wannan su toshe wannan kafan su taimaka wa al'umman musulmi raunana da ba sa samu ba asara tabbatacciyar asara da taɓewa irin musulmin da zai zo shi ba zai musguna 'yan uwan musulmi ba sai lokacin ramadana Sheikh Tukur Adam Almanar kenan to yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. Shugaba Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa zai sanya sabon haraji na kashi 25 cikin 100 daga tsakar daren yau kan kayayyakin da ake shigowa da su daga manyan abokanan kasuwancin Amurka biyu, kasashen Mexico da Canada, inda ya watsi da shaidar cewa kasashen makwabtan sun dakile ƙaura ba bisa ka'ida ba da kwararowar mugun kwayoyi zuwa cikin Amurka kamar da ya bukata. Harajin kun sani an kammala shirya su, Trump ya faɗa a fadar White House. Kadawar iska tsaka-tsaki a jihohin South Carolina da North Carolina da ke Amurka na taimakawa jami'an kashe gobara wajen yaƙi da gobarar da ta yi sanadin kwashe mutane tare da yin barazana ga ɗaruruwan gidaje a ƙarshen makon da ya gabata. Ma'aikatan kashe gobara sun hana wata gobara a kusa da bakin teku mighty beach daga lalata duk wasu gidaje duk da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta da ya nuna sararin samaniya ya zama ja a cikin dare da kuma wutar da ke cinye itatuwa da ke kusa sai dai hadarin bi kari ba a jiya litinin Japan na fama da gobarar daji da ta lalata gidaje da dama tare da tilasta tilastawa ɗaruruwan mazauna garin ficewa a wani birni da ke gabar tekun arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar kashe gobara ta ce gobarar ta kone kusan hekta 2,100 na dajin nato tun daga ranar Laraba ta gabata. yankunan arewa maso gabas sun fuskanci lokacin hunturu mafi tsanani tun daga 1946 lokacin da hukumar kula da yanayi ta japan ta fara tattara bayanai hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a ranar litinin cewa matakin da isra'ila ta ɗauka na daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin kai in banda ruwa a zirin gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku sake jin maimacin wannan shirin kada a manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika muna nan a shafukanmu na x facebook instagram har da ma youtube idan ana son sanin halin da duniya ke ciki. Muhammad Hafiz Babalan ne ya taya ni gabatarwa da sai Dadi Balawai da ya haɗa mana shirin da kuma injiniyar mu Nashua Khalid wacce ta daidaita mana sauti a madadin su ni Mahmud Lalo ne ke cewa a wuni lafiya. Sha biyu da rabi na dare daidai agogon Washington DC. Salamu alaikum.